amma ba da yaku bayan allah hudu bar ta yau juma'a biyar ga watan rabiul shida ga watan rabiul akhir litinin ne daya talata laraba alhamis juma'a yau biyar kenan ga watan rabiul akhir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar ashirin ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku takinta shine falastinu kina aranmu galibinmu da muka tashi mun ji ana maganar falastin kullum muka waye gari muka buɗe rediyo musamman kafafen watsa labarai na laraba za mu ji kutila shabun falastini an kashe wani yaro ɗan falastin kutilat fatatun falastiniya an kashe wata yare falastin kutilat asharatun kutila asharatun mai rijali falastin za mu ji an kashe gwamman yan falastin wani lokaci mu an farma rafa wani lokaci mu ji an farma gaza wani lokaci mu ji an farma ramallah tun tashin mu abin da muke ji kenan me ya mu falastin menene tarihinta me ya ja waɗannan fitincinu me yasa ake kisan musulmi ake zubar da su? a wannan ƙasar menene mu dangane da waɗannan fitincinu akwai abin da za mu iya yi masu menene gudunmuwa mu gare su wannan shi ne abin da wani hudu ba a yau take so ta tattauna a takaice ya ku yan musulmi falastinu ƙasa annabawa ce ita ce ƙasa annabi ibrahim da annabi lut da annabi ishaq da annabi yaqub 'ya'yansa annabi yusuf da 'yan uwansa haka ma ita ce mazaunin annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa alaihi salatu wassalam a nan ne allah Ta wa ta'ala ya umarci annabi musa da jama'arsa su tashi daga misra su koma falasɗin tafiyar da suka shafi tsawon shekaru arba'in cikin ɗimuwa saboda saba ma allah da suka yi da ƙin karɓa umarni kai tsaye Allah ya ɗimautar da su shekara arba'in ba su isa ɗin ba sai bayan cikawa annabi musa alaihi salatu wasalam annabi yusha ya ƙarasa da su zuwa wannan ƙasar ne Allah ta'ala ya isra'i da manzonsa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa sai Allah ta'ala alladhi barakna hawla sarki ya tabbatar ma Allah wanda ya tafiya dare da bawansa annabi muhammad a cikin dare daga masallaci mai alfarma makka zuwa masjid al-aqsa masallaci mafi nisa allah ya wannan magana a lokacin da ba masallaci a wurin sai dai kufansa kamar yadda za mu gani a nan gaba akwai masallaci a wurin daɗaɗɗe kuma a nan ne a kufan masallacin Allah ya ce da annabinsa ya tara masa annabawa ya yi sallah yana limaminsu bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu dhar al-ghifari ya ce na tambayi manzo Allah wani masallaci aka fara kafawa ya ce masjidul haram masallacin makka na ce sannan wani ya ce sannan masallaci mafi nisa na ce me ke tsakaninsu ya ce shekara arba'in ya ce amma duk inda sallah ta ce ma ka yi sallah kudus muna maganar masjidul aqsa muna maganar alƙiblar farko ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda manzo Allah ya wata yana fuskantar ta yana sallah ita ce alƙiblar annabawa a gabaninsa muna maganar babban birni bayan butuwa to can za a tasar mu can za a yi tashin kiyama ƙasa ce da ta tara manya-manyan malamai wayanda suka bar tarihi kamar su malik ibn dinar su imamu shafi'i su sufyanu sauri su muhammad ibn muslim ibn shabi zuhri da manya-manyan malamai to kamar yadda na ce muna son musan tarihin wannan ƙasa musan me ya jawo waɗannan fitincinu da ake a cikinta sannan wani irin matsayi ya kamata mu ɗauka dangane da wannan fitintunu kuma wace irin gudunmawa ce ya kamata mu basu ya kuma musulmi wannan tarihi yana da tsawo kwarai da gaske sai dai mu takaita mu bada abin da yake dole ana buƙatar a san shi a cikin wannan hudu ba ita ƙasar falasɗin na tana cikin mafi daɗewar ƙasashen duniya wayanda aka sani kun san a da'in adam ba su da yawa tunda an fara litta adamu ne shi kaɗai sadaka zo da matarsa hawa ko suka fara yawar 'ya'ya biyu sannan wasu biyu aka fara yawaita to mafi daɗewar ƙasar da aka sani a duniya ita ce ƙasar falastin wannan yasa annabawa da yawa da aka aiko suka fito a can saboda nan ne mazaunin mutanen duniya a wancan lokaci a cikinta ne ake da birnin areha wanda shine gari mafi daɗewa wanda tarihi ya gano yana kusa da gairin ainu sultan an samu alamomin rayuwar ɗan adam a wannan birni na ariha shekara dubu bakwai kafin haihuwar annabi isa alaihi salam ka ce kusa shekara dubu goma da suka wuce kenan ana rayuwa a falastin kuma mutane ne da sun daɗe da waye shekara dubu shida da suka wuce mutanen falastin suna narka dalma su yi kere ƙere da ita shekaru dubu biyar da suka wuce ko kuma ce dubu hudu da suka wuce ma'ana kafin bayyanar annabi isa alaihi salatu da shekara dubu biyu kan'anawa sun zauna a falastin an samu yarurruka guda uku akwai kan'aniya akwai aramiya wadda ita ce yaren annabi isa alaihi salam akwai kuma arabiya larabci kan'anawan su ba dai shaidai da larabawa don haka ita kasar a da an fi saninta da kan'aniya daga bisani bayan da kiritawa suka yaƙi ƙasar suka ci galaba a kanta shekara ta dubu da biyu kafin haifar annabi isa sai aka ba ta sunan falastin sunan wata ƙabila daga cikin ƙabilunsu a cikin shekarun dubu uku kafin haifuwar annabi isa alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam ya yi hijira daga ur ta ƙasar iraki ya dawo falastin a nan ne ya haifi annabi yaqub da annabi ishaq eh, a nan ne ya haifi annabi isma'il annabi ishaq wanda ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi 'ya'yansa yusuf da binyamin da 'yan uwansa guda goma kuma kun san abin da ya faru annabi yusuf alaihi ya samu kansa a misra sannan ga fari da yunwa suka koro 'yan uwansa zuwa neman abinci shi kuma daga ne ce ituni bi alikum ajma'in ku tai ku taumi da yan uwanku gaba daya don haka daga Falastin kuma sai suka sake dawowa kasan masa daga nan bani Isra'ila suka ci gaba da wanzuwa a Misra har lokacin bayyanar Annabi Musa alaihi salatu wassalam gadda haifuwarsa sai aka samu matsala aka riƙa yanka su saboda bokaye da masana sun ba da labarin za a haifi wani annabi wanda zai kifar da mulkin fir'auna ramsis na biyu allah ta'ala ya umarci annabi musa alaihi salatu wassalam ya fita da banu isra'ila su bar misra su sake komawa can filistin inda nan ne muka ce muku sun shekara arba'in akan hanya cikin ɗimuwa saboda fushi da ubangiji ya da su sai da annabi musa ya cika yanzu allah ya ce jifan dutse tsakaninsa da baitul maqdis sannan ne Allah ba su ikon shiga in suka tashi da safe za su yi tafiya har yamma in yamma ta za su gaji su kwanta gobe ko da za su tashi sai su dawo inda suka tashi suka kwana jiya sai suka shekara arba'in a haka nan ne annabi Musa ke ce ya kauni udkhulul ardal muqaddasa allati kataba Allah lakum ku shiga ƙasa mai tsarki ku jadda Allah kira ƙasa mai tsarki wadda Allah rubuta maka a nan ne aka yakin talutu da jalutu wanda Allah ta'ala ya bada labari cikin suratul bakara ya ce wa katala dawudu jaluta dawuda soja ne a rundunar taluta sai kashe jaluta sai aka bashi sarauta sai kuma Allah ba annabta don haka a nan ne annabi dawuda ya shimfiɗa mulkinsa ya haifi annabi Sulaiman wanda shi ma kafa daula wanda ya mulkin mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da duk abin da yake bisa doron ƙasa nan ne Bilkisu ta isko shi ita ma ta musulunta ta kuma ta musuluntar da mutanenta wannan daula da annabi Dawud da Sulaiman suka kafa ta rabu gida biyu aka yi Yahuza aka yi Isra'ila akwai wani sarki da ce shushen sarkin misra ne shi ya kai mata hari ya tarwatsa ta shekara 920 kafin haifuwar annabi isa alaihi salatu wassalam sannan daga baya nabukhadnezzar wanda ake ce bukta nasar ya zo ya sake yakar falastin shekaru kusan 600 kafin haifuwar annabi isa alaihi salatu wassalam to nan ne Ah, yahudawa suka yi mulkin birnin kudus na tsawon shekaru 400 wanda har yau shi ne suke jayayya cewa kakanninsu sun taɓa mulkin ƙasar dole ne a basu ita Wanda ya faru shekaru 600 kafin haifuwar annabi isa alaihi salatu wassalam bayan haka farisa iran ta taɓa mulkin mallaka a falastin shekaru kamar ɗari shekara ta ɗari biyar da talatin da tara kafin haifuwar annabi isa alaihi salatu wasalam japan ita ma ta taɓa mulkin mallaka a ƙasar rumawa su ne ƙarshen wanda ya mulkin mallaka a falasɗin wanda a zamanin su ne aka haifi annabi isa alaihi salatu wassalam kuma a nan ne aka yi ƙoƙari kashe shi allah ta ya ɗauke shi ya sama da shi to daga nan ne mulkin musulunci ya bazu a falastin ya fara da ƙarshen rayuwar manzo Allah a kwanukan ciwon ajalinsa sai da ya kafa rundunar usama ya ce su je su yaƙi falastin su shigar da cikin daular musulunci sai da na abokar ya zartar da wasiyyar manzo Allah sallallahu kuma an je an yi nasara an dawo amma ba buɗe garin duka ba sai da na umar shi ma ya kafa runduna wadda ta je ta yaƙi falastina zamanin abubakar yazid ɗan abu sufyan ɗanin sayyidina wan sayyidina muawiya da Amurin nul'as da da sharhalib bin hasana da abu ubaida tablet jara su ne manyan kwamandodin da suka je suka yaƙi falastin an yaƙin ajinadin an yi na yarmouk an cimma lokacin da sopronius sarkin falastin ya ce da kansa ya yadda ya miƙa makulli ga musulmi na garin amma bai ba kowa sai sarkin musulmi umar wannan shine shahararren tafiyar da sayyidina umar daga madina ya je falastin da ya je da kaya ragga da su kyakkece abu ubaida ya ce me kana so ka ja mana eh, abin nan ka ja mana wulakanci a ganka da irin wannan tufafi sai ce ina ma wani ya faɗi wannan magana ba kai ba ya ce hannu qaumun a azzanallahu bil islam ومهما ابتغينا العزة في غيره a zallar mu ba da riga muka samu ɗaukaka da musulunci muka samu ɗaukaka duk sanda muka nemi ɗaukaka ta wata hanya ba musulunci wala kaskanta za mu ta ci gaba da zama cikin daular musulunci zamanin daular banu umayya wanda a wannan lokacin ne zamanin sarki abdulmalik ibn marwan aka gina wannan kubbatus sakhra wadda ake gani kan baitul maqdis a yanzu wadda an gina ta daidai inda nan ne Allah ya iraji da manzo Allah daga nan zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku zuwa ta bakwai zuwa sidratul muntaha sai da je gaban alarshi ubangiji ya sujuda a zamanin daular abbasiyya an darajanta birnin falastin abubuwa da sun faru wa'inda babu damar da za a irin wannan takaitaccen hudu ba za mu kawo su amma daga shekara ta dubu ɗaya da da casa'in biyar miladiya to kiristoci sun kai musulmi hari ba a falastin kawai ba a duk duniyar musulmi ta wancan lokaci akwai wani batros wanda wato ya yi kira ga duk inda kiristoci suke wai su taho su kwato kudus domin haƙƙi ce ta annabi isa alaihi salam inda take ce muku labari sai da aka shekarar ɗari da casa'in da kusan shida kusan shekarar ɗari biyu ana yaƙi tsakanin kiristoci da musulmi wannan shi aka shi ne yaƙin da aka fi da yaƙin cross saboda takinsu a wannan yaƙin ne cross kuma duk inda musulmi suke lokacin sai da aka je aka kai musu farmaki suka yi ɓanna wadda ba ta misaltuwa daga bisani nuruddin zonki ya zo yi nasa ƙoƙari da saifuddin ƙutus da zahir baibaras duk wannan jagororin musulmi ne daga cikin turkawa da sauransu suka zo suka yi ƙoƙari suka sake ƙwato ta ta koma hannun musulmi abubuwa da dama sun faru daga wannan lokaci amma zan tsallake su ina da su a rubuce har aka zo 1917 karnin da ya gabata yau shekaru 200 da goma sha biyar ko goma sha shida dari shekaru dari biyu dari ɗaya kai da goma sha shida 1917 a wannan lokacin ne general alimbai baturin ingila ya ci falastin sai ta sake fadawa karkashin wani mulkin mallaka na turawan ingila kamar da najeriya ta fada har zuwa 1948 lokacin da suka ɗauki matsalar suka kai ta majalisar ɗinkin duniya aka yi ta tattauna ta aka yi ta munafurci a cikinta ƙarshe suka ce za su janye daga falastin amma sun sa sharaɗin lallai a kafa ma yahudawa daula a wurin a ba su kasar da za su mallaka saboda yahuda sun warwatse kamar da Allah ta'ala ya faɗi a suratu al-isra Allah ya tarwatsa su ya watsa su ga duniya saboda sharrin su da bala'in su to su tura kamar suna neman mafita ne ta ya za su rabu da sharrin yahud don haka sai suka samu wuri inda suke da iko sai suka kafa musu daula sai aka ci an raba ƙasar gida biyu an ba al'ummar musulmi ko al'ummar falastin an ba su rabi wanda bai kai wanda aka ba yahudu ba kuma wanda aka ba yahudu an keɓe musu inda ya fi kyau ya fi daɗin zama ya fi yawa to a hankali aka fidda su daga inda aka ba yahudu aka karkace su aka wulaƙanta su aka tozarta wuraren ibadarsu aka yi ma 'ya'yansu mata fyaɗe aka karkashi ƙananan yara aka kwace musu gonaki sun kai eka miliyan hudu aka fitar da su daga gari ɗaya-ɗaya ya kai sama da garuruwa ɗari hudu to sannan aka zo inda aka ba su sai aka raba shi gida biyu da west bank da zirin gaza inda aka ba su ɗin kenan nan ɗin kuma sai kasa su ƙarƙashin ikon isra'ila sau da ba a shiga ba a fita sai da izinin isra'ila mota ambulance in ta ɗauku gawa ko ta ɗauku mara lafiya za ta je asibiti ana ya ta koma ba ko bai shiga ɗan ciki bai hita da ruwa da wuta da iskan gas da magani da abinci duk wanda aka zo shiga da shi isra'ila tana iya hanawa duk sanda ta ga dama wutar ban hannunta take yanzu na nake muku an ɗauke musu ruwa da wuta gaba ɗaya ruwa ma kashi goma cikin ɗari kacal na yan in ke samun ruwa dama wannan ruwan famfo da muke cewa to duk gaba ɗaya ana katse musu sanda aka ga dama ita west bank nan ne ƙungiyar fata plo suke mulki zirin gaza nan ne hamas take mulki dukkan su falastinawa ne kuma duk jagororin su musulmi ne kuma duk ahlus sunna ne amma bambancinsu su shine su fata mutane ne da kamar sun yi saranda suna da sassaucin ra'ayi sun kalli cewa yahudun nan sun girku duniya ta ɗaure musu gindi amerika ta ba su haƙƙin veto majalisar ɗinkin duniya in ta yi doka dubu amerika za ta ce isra'ila ku tsallaka ku keta wannan doka in ta kashe mutum dubu kuma amerika za ta ce babu komai za mu kara ba ku tallafi an ba su makaman da yankin gabas ta tsakiya ba wanda yake kuma rabin karfin su ga zahiri da ka fata sai suna ganin mu zauna lafiya da su mu lallaba mai ta zama karkashin su wulakance duk sanda sojojin suka ga dama su shigo idan aka samu yan yara sun jefe su da duwatsu sai su bindige su akwai wani soja da aka yi fira da shi kwanan nan ya ce ina shawar kawai in ga yan makaranta yan falastin sun daga hannaye sai in harbe su aka ce mutum nawa ka harbe ya ce na na san iyaka kullum sai na dura ma bindiga ta har sashi 250 man dawa da ko guda lokacin da wani ɗalibai a ƙasar sudan ce muke ba mu sun jin labarai saboda ba abin da ciki sai kutila shabin falastini labarin an kashe ne kawai labarin bakin ciki ne zalla kullum sahi ta Allah to su kuma Hamas abbreviation ne na harakatul muqawama al-islamiyya wato kungiyar kwato yancin ƙasa ta musulmi kaji sunanta Hamas su kuma mutane ne masu zafi masu sosai mun kwaci goriba a hannun kuturu duk karfin da isra'ila take da shi ba su ganin shi saboda haka isra'ila na da rokoki tana da tankoki tana da jirage har marasa matuka su ko da duwatsu suke ya kasu to su dai a cikin wannan watan cikin ikon allah bakwai ga wannan wata na oktoba da muke ciki kwatsam sai aka gansu su ma sun samu rokoki sun samu biddigogi sun samu bakamai masu linzami da ke iya sauko da jirage ina suka same su Allah shi ne mafi sani to anan ne ra'ayin musulmi da ƙasashen laraba suka bambanta kun jawo mana musiba kun jawo a karkashe ku kun mutumin da yake a rijiya duk wanda ya mika masa takobi ba karɓa zai yi saboda wanda yake cikin wannan shekaru saba'in da biyar kenan daga 1948 zuwa yau duk wanda ya ce ga makabe za su ce ba su amsa to su musu yadda da ɗaukar wulakanci ba so idan ka ce menene matsayin kasashen laraba game da falastin sai mu ce ƙasashen laraba suna son falasɗin kuma sun tsaya ba falasɗin kuma sun yi iyakar su game da falasɗin amma fa an riga an fi ƙarfinsu don haka wasu sun dalilin saranda wasu kuma suna nan sun lahe don sun ga abin ba su iyawa akwai kuma cikin kasashen larabawa waɗanda ke kasuwanci da falastin duk lokacin da suke wata bukata ga amerika sace to in fa ba ku yi mana kaza ba to ba za mu goyi bayan falastin ko kuma a zo muna su mu kaza amma ku mara mana baya ku taimaki yahudawa a isra'il su ƙara danne falastin iran tana wannan ƙasashen larabawa suna wannan kowa na kasoci da falastin ita kuma united nation duk sanda aka taru za a yi kwandemin a la'ance su a ce abin suke ba daidai ba ne su isra'il kenan a yi doka sai america ta taka haƙƙi ta amfani da haƙƙin veto ta ce ba komai ba za a iya ma isra'il ko saboda an yi dokoki babu iyaka kan isra'il kuma ba taɓa zartar da ko guda ba bisa ga ta'addanci da suke ma 'yan falastin sannan babbar damuwa ita ce an munafurtar da lamarin maimako a zo a ba su yanci an yadda an kwashe musu rabin kasa. yanzu ya kai mu kusan kaso saba'in da biyar na ƙasa su duka an kwace ishirin da da ya rage <coughs> a ba su yancin gashin kansu su kafa gwamnati ta kansu su yi yadda suke so ba tare da an basu shige ba kamar yadda aka bi estimo kamar yadda aka bi southern sudan wannan ma ya gagara najeriya duk inda aka fito idan ta je majalisar ɗinkin duniya har zamanin buhari za ta yi jawabi ciki za ta ambaci falastin cewa tana goyon bayan a daina yi wasu ta'addancin da ake musu sai bana da shugaba tinubu ya je bai sa falastinu cikin jawabinsa ba ba mu san menene dalili ba ya ku wa musulmi game da matsalar nijar a kullum mutane tambaya suke me yasa malamai suka yi shiru a kan sha'anin nijar amsa ita ce malamai sun gama da aikin da suke ne yi malamai babban muradin su su a dakatar da yakin da aka so afkama Nijar wanda mun san ba alheri bane gare mu ba alheri bane gare su kuma alhamdulillah shugaba Tinubu a anan wallahi yayi abin yabo ya saurari malamai ba don yana so ba ya so yakin amma ya sauko ya yadda ba za a yakin ba to abin da ya rage yanzu maganar yaushe za a mai da wuta yaushe za a buɗe boda wannan matsala ce ta diplomasiya yaushe ne su za su yi sanarwar wata nawa za su yi ko shekara nawa za su yi wanda ecowas za ta yarda ta amince sannan a buɗe musu wannan wannan mataki na diplomasiya da malamai ba su cikinsa mu dai abin da muke fata kare yaƙi kuma allah ya tabbatar da shi kuma muna roƙon allah ya sa a wanye lafiya sai matsalar tsaro a nan najeriya masu nazari suna iya lura da yawan kai hare-hare ya ƙaru ga bayan Allah da zubar da jini nan su 'yan kwanuka nan da muke ciki ga yawan garkuwa da mutane musamman a nan sakkwato yankin gabas zamfara da katsina ga kuma dawowar ɗauki ɗalibai da aka fara a gusau ya fantsaba ya je zaria ya je katsina shekaran jiya ma na ji an shiga wata jiya ko da sarawa ne shi ma wannan lamari ne mai tada hankali to amma abin da zai baka mamaki a wancan zamanin na jonathan da aka ɗauki 'yan matan chibok duk duniya kafafen watsa labarai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kowa ya taso akan chibok amma yau kamar an yi ruwan ɗauki kamar wannan abin ba saboda me shi mutuncin musulmi shine baya da kima ko ko musulmi mu muke da rauni abu in ya shafe mu ba mu ya tada jijiyar wuya an yi bring back chibok ko girls yau ina wani yunkuri na dawo da waɗannan ɗalibai da aka ɗauka a wurare daban-daban na yawun ina kyautar su tun har yanzu ban tabbata ba ba a rasa sauran wanda suka rage wanda ba a dawo da su gwamnonin wannan jihohin guda uku sun yi wani sabon yunkuri a abin ayaba na kafa wata runduna ta musamman ta tsaro kuma wannan abu ne da ya kamata tun can baya a yi shi haka muna goyon bayan wannan yunkuri da jihar katsina ta fara jihar sokoto da jihar zamfara suke so su yi a kafa rundunonin tsaro daga civilians da gare mu bayan allah wanda abin ya shafa don mun fahimci jami'an tsaro abin ya gagare su akwai kuma labarai masu daɗi da ke fitowa kwanan nan game da nasarorin da jami'an mu suke samu akan 'yan ta'adda amma abin haushi da damuwa shine duk lokacin da aka ce an kama wasu yanzu kamar yau ɗin nan na ga an fito da wani dan ta'adda ana ce mishi yalo an kamo shi a katsina to irin wannan sai ka ji shiru ba abin da aka yi inda za a fito da su fili a yanke musu hukunci kamar yadda gwamnatin buhari ta zamanin soja ta riƙa 'yan fashi da makami na tabbata za a rage damuwa kuma wasu su ɗauki izina wannan yalo da aka kama abin da ya ce da ya san haka za ta faru gare shi wallahi da bai shiga wannan harkar ba kenan inda wasu sun ga hukuncin da an kai mashi su kuma da ba za su shiga ba amma an nuno shi an yi tambayi mashi tambayoyi an ce ana tuhumar kai ce ba tuhuma ba gaskiya ne amma kuma daga nan ba za ka kara ji dore abin da ake ciki ba game da wannan matsala ta tsaro da matsalar naɗin ɗin mukamai wayanda bai yi wa musulmi daɗi ba duk da irin jajircewar da musulmi suka yi aka kafa wannan gwamnati wanda waɗanda ba mu ba suka dunkule wuri guda suka yi wani gefe guda muka raba ƙuri'unmu mu musulmi tare da haka saboda yawanmu da albarkanmu muka kafa wannan gwamnati amma wajen raba mukamai abubuwan da ake suna ta da hankali wanda ya sa wasu ƙungiyoyin musulmi suka fito fili suna nuna damuwa misali murik ƙungiya ce ta musulmi yarbawa wadda musulmin yarba ke jagoranta amma da kansu ke kokata wannan gwamnati ta fi damuwa da duk ba da duk wani mukami na kware ga yarbawa kuma a yarbawan ba ta ba musulmi to game da wannan da kuma matsalolin tsaro malamai sun so su gana da shugaban kasa amma a wannan karin ganin sa yana da wahala ba kamar sadda yake neman takara ba amma babu shakka sakonninmu sun isa gare shi kuma akwai 'yan canje-canjen da kullum ya yi abin ɓare jama'a yana kyau a yaba ko ba haka ba akwai 'yan canje-canjen da muna jin daɗin su amma dai muna ganin babu fa zaman lafiya idan ba za a ba kowane ɓangare haƙƙinsa ba sannan kuma a ci gaba da gashi akwai ranar ƙindillanci don za a koma dawo muna a kuma neman ƙuri'a mu a kuma koma yaudara mu da addini babu shakka har abada ba za mu daidaita namu da wanda ba namu ba don namu ba mu zato a shiga daka da shi a yi mita yadda za a kashe mu amma kuma ina amfanin namu yana bisa muke cutuwa in wa mu sake koma kan matsalar falastin da birnin baitul maqdis wanda Allah tabaraka ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani a wurare da yawa kuma ya kira shi al'ardul muqaddasa kira shi almasjidul aqsa alladhi barakna haulahu sannan yake alƙibla ta farko ta musulmi kafin ka'aba sannan manzo Allah sallallahu alaihi fifita sallah a can fiye da sallah a sauran wurare in banda makka da madina wasu malamai na cewa sallah a birnin kudus ko a masallacin kudus tana daidai da sallah ɗari biyar rabin ta masallacin madina wannan ya zo hadisi amma bai inganta abin da inganta shine sallah a masallacin annabi sallah dubu ce sallah a masallacin aksa rubu'in ta madina ce mana sallah ɗari biyu da hamsin kaga inda za ka yi sallar kwana arba'in a can to kamar ka yi sallar kwana dubu a masallacin abu huraira da sauran wurare to ya ku yi musulmi mun ji halin da wannan ƙasa take ciki mun ji kuma irin wulaƙancin da suke fama da shi to mu dubi allah mu dubi yan uwantaka mu tausaya ma yan uwanmu a satin da ya gabata zaunin malamai na ƙasa wanda ke da hedikwata a kano ya fitar da bayanai da neman al'ummar musulmi su haɗa gudunmuwa da tallafi na kuɗaɗe domin mu taimaki waɗannan bayan Allah kowa dai yana gani a kafafen yatsa labarai yadda ake zubar da jininsu ake rusa gidajensu ake korarsu ake wulakanta su asibiti ma shekaran jiya a birnin gaza ina jin wajen mutum ɗari biyar aka kashe a cikinta wasu ma suna kan gado asibiti wasu ma suna icu to jiya ita ma ƙungiyar supreme council for shari'a in nigeria ta yi wata gana da manema labarai a abuja taron da ban samu damar halarta ba saboda wani aikin ofis ne na a jami'a a cikin wannan gana sun yi kira ga musulmi ma haɗa tallafi na kuɗaɗe kuma za a isar da su ga yan'uwanmu na falastin kamar yadda sauran yan'uwanmu a ƙasashen duniya muke jin suna yi duk wanda ke sauraren ko yake bibiyar social media na laraba yana ganin da ake tara miliyoyin daloli domin a kai waɗannan bayan allah don haka ina kira gare mu sakkwatawa da sauran al'ummar musulmi na wannan ƙasa mu ansa wannan kira gaba ɗaya ni daga cikin aljihuna in Allah ya so na yi alƙawarin da zaran albashi na na wannan watan Oktoba ya shigo zan ba da rabinsa sadaka ga waɗannan bayan Allah ina kuma roƙon kowa da kowa ya keɓe wani abu irin haka daga cikin abin da yake samu albashi ne gare ka kasuwanci ne kake yi noma kake yi sana'ar hannu ce ka ware kashi ɗaya cikin ɗari ko biyu cikin ɗari ko biyar cikin ɗari gwargwadon abin da ya sawwaka ka bayar domin waɗanda bayan Allah a taimaka musu bisa ga haka a wannan masallaci da sauran masallacin da suke karkashin mu insha Allah za mu karɓi gudunmuwa kuma za mu damƙa ta inda ya dace za mu kira sauran ƙungiyoyi na gari na musulmi domin a yi shawara za mu tuntuɓi mai alfarma sarkin musulmi za mu nemi shugaban hukumar zakka da wakafi domin dai a ga cewa wata gudunmuwa daga hannunmu ta isa zuwa ga waɗannan ‘yan uwa namu ma'aziratan ila rabbikum kar mu haɗu a ba su ce ba abinda muka yi musu amma dai abinda duk gaba ga wannan shine mu ɗaga hannu mu roƙi Allah mu yi musu addu'a mu kai goshi ƙasa cikin sujuda musamman a sallolin dare da lokacin sahur da lokacin buɗin baki ga masu azumi mu roƙa musu Allah ɗauki saki ya fitar da su daga ci wannan ƙaskanci da suke ciki inda akwai dama da na karanto mana wasu hadisai masu tabbatar da faruwar wannan lamarin da kuma cewa ƙarshe galaba tana ga muminai haka mun yi imani galaba na nan ta yi amma wahala ta shekaru saba'in da biyar ta isa muna roƙo ubangiji ya sauwaƙe musu ubangiji ya fidda su da kaskanci ɗauke musu wulaƙanci ya ba su rinjaye ɗora su akan makiya Allah ya ƙwato musu 'yancinsu wannan ƙasa lafiya Allah ya tabbatar mana da aminci da kwanciyar hankali الله يكرم من يوم أرزقي الله يكرم منك في تنود وسبو وين سكيا ودري درانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم القدير يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون